wasan Ghana Black Stars da alamar da za a rage kuɗin da za a biya su ne shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Idan kuɗi da hukumar matasa da wasanni ya yi alkawarin zai baiwa 'yan wasan wannan abu ya tabbata. To ko shaka babu 'yan wasan na Ghana Black Stars dai za su ga ragowar sama da rabin kuɗin da aka sawa ba su. Hukumar matasa da wasanni dai ta ce za a ba dan wasa duka dala Amurka dubu biyar ne kacal don shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a kasar Equatoria gini a sabuwar wata. Shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar Najeriya Amaju Pene ya musanta rahotanni da ke cewar ana tilastawa hukumar tasa da ta sake baiwa kodin Najeriya Steven Keshi kwantaragi da yan horar da yan wasan Super Eagles kafin karshen wannan shekarar. Ko da yake Steven Keshi da ya gaza kai Najeriya zuwa gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2015 da za a yi a Equatorial Guinea. Akwai jita-jita da mutane ke cewar Steven Keshi yana daurin gindi daga ofishin shugaban kasa a wata tattaunawa da Amaju Phoenix ya da 'yan jarida. Ya ce ko kaɗan babu wani matsin lamba da suke sha don ba Steven Keshi sabon kwantaragi.